karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen hausa na studio kalangu su mu gabatar da labarai masu sauraro asuma na shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri cikin shirin za ku yi cewa wata zanga-zanga da ɗalibai suka gudanar a yau a nan yamai ta yi sanadiyar jami'an tsaro suka kwace kamarorin wasu gidajen talabijin masu zaman kansu. A yau aka kaddamar da wani shiri dangane da jagoranci na mata cikin yankin Sahel a nan yamai. Rahoton musamman na yau zai yi bayani na ƙungiyar fararen hula dangane da yadda shekarar 2017 ta shuɗe ta kasance. Jama'an tsaro na Gar National sun kwace kyamarorin gidajen talabijin na labari da tenere yau da safe a cikin harabar makarantar Lise Isa Korombe. Hakan ta faru ne a daidai lokacin da ma'aikatan kafafen ke kokarin neman rahotanni akan wata zanga-zanga da ɗaliban ƙungiyar USN suka shirya. sa'o'i kaɗan bayan haka jami'an tsaron sun mayar da kyamara ta gidan talabijin tenere bayan kuma sun shafe wato hotunan bidiyon da suka aka naɗa. amma ta gidan talabijin labari na cikin hannun jami'an tsaron na Guard National. Shebu Giso wanda shi ne aka kwace kyamararsa ya yi wa Adama Dawaki ƙarin haske. Muna cikin ɗaukar bidiyon ɗalibai ne da jama'an tsaro suke kaɗawa barkonon tsohuwa a yayin da waɗansu garda su uku suka ce na ba su kamerata sai na ƙiya. A lokacin ne suka zo da yawa suka ƙwace kamera da ƙarfi. Su takwas ne suka faɗo min ba zata. Kamerata har ma ta ɓaci. Ni tun da suka ƙwace min kamera ne na yi ƙoƙari na yi sauri na kira magabata na domin shaida musu gaskiyar abin da yake faruwa. Sai suka mutumin na dawo wajen aiki. Motoci takwas ɗin suka zo cike da jama'an tsaro suka yi ta kaɗawa ɗaliban barkonan tsohuwa a cikin makarantar Kwarambe. Na ga waɗansu ɗalibai 'yan mata su hudu da suka faɗi a ƙasa sai da malamai suka kawo musu Malaman dindindin na makarantar Enam sun soma wani yajin aiki na kwanaki biyar yau Litinin 15 ga watan Janairu na 2018. Malaman na bukata ne gwamnati ta biya su bashin albashin watanni biyu wato Nuwambar da Disambar na 2017. Haka zalika suna neman a biya su waɗansu alawus-alawus na lura da wasu ayyuka na ɗalibai da suka kammala karatu a makarantar a shekarar karatu ta 2016-2017. Ɗalibai da dama na makarantun koyon fasaha masu zaman kansu ne a nan ya mai ba su sami shiga azuzuwa ba a yau. Shugabannin makarantun ne suka hana su kasancewar gwamnati ba ta zuba kudaden ɗaukar su ba. tarnan Fudai Ahmed ya haɗa muna rahoto a kai, Gungun Muhammad Ɗantani na ɗauke da fasara. Bakin kofar makarantar koyon aiki a lasan Abdullahi an hana shi shiga ɗakin ɗaukar darasi ga kukan zuci da bakin cikin da yake yi. Muna mika kira zuwa ga gwamnati da tabiya biya alawus a cikin gaggawa wannan rashin biyan alawus a gaskiya yanayin bai dace ba. Hamadu Hamidu wanda shine ya girka makarantar ya ce ganin halin matsalolin da makarantar ke fuskanta da kuma rashin biyan zubin kuɗaɗen da gwamnati gwamnati ya kamata ya yi ne ke dalilin ɗaukar wannan mataki. A shekara dubi da goma sha biyar dubi da goma sha shida e ta bi gwamnati bashi dubi da goma sha shida dubi da goma sha bakwai ba a biya mu ba. Abin ba ɓoye yake ba dukkan makarantun boko suna fuskantar wannan matsala. Akwai makarantu da suka ci bashin bankuna kenan idan ba a yi hankali ba za a samu makarantun boko da za su rufe. To wannan matakin da muka ɗauka zai sanya gwamnati da iyayen yara su san lalle dai muna cikin wani hali na matsi. Haɗaidiyar ƙungiyar ɗaliban makarantun koyon aiki ta yame ta ɗau alwashin fafutuka a kan wannan lamari. Mu saurari bayanin Munkaila Ibrahim babban sakataren ƙungiyar. EPTN ta yi la'akari da abun da yake a nan kusa Senegal kuɗaɗen da ake zubawa sun kai miliyar arba'in. Amma a nan Nijar daga makarantun boko na gwamnati har zuwa masu zaman kansu bai huce miliyar uku ba. Amma duka da haka gwamnati ta kasa a gaskiya abin takaici ne a yayin da ɗaliban ke komawa gida a cikin makarantun nan koyon aiki ana ta ci gaba da ba da karatu Wani haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na Nijar ya shirya wani jerin gwano jiya Lahadi domin nuna rashin amincewa da dokar kasafin kuɗi ta shekarar da goma sha 2018. An yi wannan kiran ne a duk faɗin ƙasa, to sai dai a zandar doso da yamai ne kaɗai mutane suka fito. domin yin watsi da wasu daga cikin matakan da dokar kasafin kuɗin ta kumsa. Musa Hassan ya haɗa muna rahoto a kai, Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. A birnin Yame, jama'a ta tashi ne daga hilin Plus du zuwa Plus de la Concertation, inda aka wallafa sanarwar yin Allah wadai da dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 a garin Doso, a can ma jerin gwanon da aka yi, 'yan zanga-zangar sun tashi ne daga Plus de martir inda suka biya ta magamar Rompon Justice suka darje a gaban harabar gwamnan jiha, inda suka mayar ma gwamnan yankin takardar koke-kokensu. A zandar jerin gwanon an yi shi ne cikin lumana tsakiyar gari aka tashi zuwa fadar gwamnan jiha inda aka karanta takardar koke-koken da suka shafi matsalolin da yankin ke fuskanta. A can maradi gwamnan yankin Zakari Umaru ya yi tsarin gwamin jaki ga hana gudanar da zanga-zangar domin kamar yadda ya faɗa nan da 'yan kwanaki yankin zai karbi abokan hulɗa ne ga ayyukan ci gaba. A Tilaberi sun ba da goyon bayan su ga manufar a maimakin jerin gwanan suka yi gayyar shara kuma suka gudanar da zaman ƙara ma juna ilimi ga al'amuran tonon arziki na cikin ƙasa. Mahukuntan Difa, Tawa da Agades ba su hana zanga-zangar ba, dangance da rishin kimtsi ne 'yan farar hular ba su samu damar gudanar da wannan jerin gwanau ba, sun ce suna shirye ga gudanar da jerukan gwanau wanda za a gudanar nan gaba. A gaida gungu Muhammad Dantani, a yau ne aka kaddamar da shirin wato da shafi jagoranci a yankin Sahel a jami'ar Abdu Mumuni da ke Yamai. Wannan shiri ya shafi dukkan kasashen yankin Sahel, manufarsa kuma ita ce inganta sha'anin baiwa mata incin gashin kansu domin kyautata rayuwar iyali da ta al'umma. Dr. Nuhu Abdulmumuni, wakilin shirin Oasis, ya yi wa Habibu Garba karin bayani. Tsarin jagoranci yana farawa ne daga wannan horo na karfafawa da zai kwashe tsawon sati ɗaya sannan bayan haka kuma za mu gudanar da waɗansu tarurruka da za su kwashe watanni tara da kuma tallafa musu domin aiwatar da shirin nasu. Amma a wannan karon mun fi mayar da hankali ne ga ƙwararru a kan tsarin iyali da ma kula da ilimin mata a makarantun boko da muka zaɓi matasa a Chadi da Nijar. Gurin da muke son cimuwa shine horar da matasa na ƙasashen biyu domin su taimaka wajen ci gaban ilmantarwa ga 'ya'ya mata. Saboda idan kuka duba Chad da Nijar su ne suke sahun baya wajen ilmantarwa ga 'ya'ya mata a makarantun boko da ma tsarin tattalin iyali. Shirin samar da rundunar haɗin gwiwa ta sojojin ƙasashen ƙungiyar Jason Sahel ta shiga wani mataki yau Litinin 15 ga watan Janairu, yayin da ministocin tsaron ƙasashen na Jason Sahel tare da rakiyar hafsoshin sojin ƙasashen ke taro tare da takwararsu ta Faransa Florence Parly a Paris. Ƙasashe takwas masu ba da tallafi domin kafa rundunar za su halarci wata sun halarci taron da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya da na Ƙungiyar Tarayyar Afirka da kuma na Ƙungiyar Tarayyar Turai. a ranar 23 ga watan Fabrairu mai zuwa za a gudanar da zaman taron wato muhawara na masu hannu da shuni a Bruxelles. Makasudin taron shi ne fito da wani tsarin aiki da shadawali na kaddamar da aiki. Tun bayan da hukumomin Nijar suka kaddamar da aiki tukuru da dokar dakile tahiyar 'yanci rani ta barauniyar hanya tare da maido 'yanci rani gida ko kuma a kasashensu na asali. hadiza wata mata ta karamar hukumar kurni departama ɗin kance jihar zandar wadda aka turo ƙeyarta ta kuka da wannan mataki da ya hana ta morewa da izinin da take da shi na zama a ƙasar alshiri ta yi wa bilkisu hamidu ƙarin bayani mu daga nan da bara ma muka tai na je mata mai na yi bara na huce na je da magaran na yi bara na huce na je agadas na yi bara na huce da na je aralli na yi dan wanke wanke na da yan share share na na samu kuɗi aka ce ana zuwa alji ana dan samu abinci da kai da iyalinka daga nan da muka tai to mu a da bata mana ba ma daɗi da na je baki na sati ɗaya laka aka kamo ni iko shi ya kamo mu ya maido mu da ka je nema baka san ba ana yin wannan kame to da muka je ma shikenan dan an kakkama mutane mu ma sai aka gama da mu satan mu ɗaya lakkan a can cikin mota aka aka maido aka kawo mu nan agadas aka gama mu da iko na agadas aka kawo mu gida har mata mai wallahi Allah ba a bamu ba ko kwandala ko gutsaran sabili ba a bamu ba abin da aka bamu kamin yan faru faru wancan da aka ingai su wani hadda tabarma uku uku ake gama musu da kayayyaki kan abinci kan kuɗi don ana ba su je lalle na je ta to bin ji ba daɗin ta a ni kawai ni mutum in ya bitawa abin da zan gami cewa zan yi kai ya je akwai wahala tunda ni na gani na ɗanɗana na je Matasa musulmi na Nijar a ƙarshen inuwar ƙungiyarsu sun shirya wata haɗuwa shekara-shekara daga ranar sha uku zuwa sha hudu ga watan Janairu, wato a tawa taken haɗuwar ta bana shine wani horo ya kamata a baiwa matasa. Ibrahim Musaini shugaban ƙungiyar musulmi matasa na Nijar ya yi wa Abdullahi Ausuka ƙarin haske. Taro ne na shekara zuwa shekara jigon da aka tsaida bana shine wani aikin bayar da ilimi da horo ya dace a baiwa matasa. Muna da hujoji da dama da suka sa muka zaɓi wannan jigo. Da farko dai zai ba mu damar tunasar da uwaye yaunin da ya yi a kansu ga matsayinsu na uwaye. Tahiya na tahiya yau ana ganin uwaye na sakaki ga ingantar da yaunin da ke bisa kansu. Shi ku a musulunce kowane uba na ‘ya'ya sai ya yi wa subhanahu wa ta'ala bayani na yanda ya tarbiyyantar da ɗansa yanda ya kiwata shi da yanda ya bashi ilimi da Allah ya umarce shi ya yi. Na biyu bisa zamantakewar al'umma ba da daɗewa ba a doso tsakanin sati guda an yi kashin gilla wa'anda matasa suka yi dalilin wata hayaniya da ta shiga tsakaninsu ga kuma al'amarin a kashe mai moto a sace motan abu ne da ban mu sani ba a da a cikin al'ummarmu wa'annan abubuwa kuma ana yin su ne bayan an sha maye sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa Yanzu kuma sai rahoton lamu na musamman. A ci gaba da kawo muku rahotanni dangane da bitar abubuwan da suka wakana a shekarar 2017 da ta shuɗe. A yau mu mai da hankali kan harkokin da suka shafi ƙungiyoyin fararen hula na Nijar. Sumana Amadu ya tattauna da farko da Abdu Mamman Lokoko, shugaban ƙungiyar Rosen mai kula da sha'anin tarbiyya. Akwai waɗansu gyare-gyare da gwamnati ta kawo wanda muka yi na'am da su misali a ɓangaren tantance malaman makarantun boko 'yan kwantaragi wanda ya ba mu damar sanin girman matsalolin da fannin ilimin boko yake fuskanta a Nijar. Sannan kuma da gyaran fuska na hukumar halsiya a yakin da take yi da masu riba ciki da dukiyar ƙasa inda an fara samun kyakkyawan sakamako. A yau babu wanda ya fi ƙarfin doka don haka a yayin da gwamnati ta ce kar ku yi jerin gwano to ni ina ganin bai kamata a taka doka ba sannan a daya ɓangare mun yi allah wadai da halayyar jami'an tsaro a ranar goma sha uku zuwa goma sha hudu ga watan disamba mun yi wani taro na farfado da nijar wanda muka samu miliyar 23 na dollars 'yan ƙungiyoyin fararen hula mu ne muka samu halatta wajen wannan taro domin kare muradun ƙasar nijar représentant de la société civile qui était parti pour défendre le dossier du Niger. Daga nasa bangare shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa cewa yayi shekarar 2017 ta kasance shekarar da 'yan Nijar suka sha wuya a cikinta. Pour la première fois dans l'histoire du Niger. Abun harko kenan a cikin tarihin ƙasar Niger inda aka yi awon gaba da mutum talatin da tara na ingalewa. Ga kuma 'yan jarida da suka fuskanci zaman gidan yari duk da dokar da ta hana a sa hannu gare su bisa gudanar da ayyukansu. Kutuna da tabargaza iri-iri da aka yi a cikin ƙasar nan. Misali, maganar miliyar ɗari biyu da aka juya a ƙasar Dubai a cikin wata ma'ajiyar banki tare da haɗin kan hukumomin Nijar. Mu 'yan hula mun ba da kanmu ta aza ƙara koke-koken 'yan ƙasa a kan ababuwa da dama domin Nijar ta samu haƙinta sai dai kash har zuwa yanzu muna jira mu ga hasken lamarin kuma ganin dukkan al'amuran ta taɓargaza iri-iri da ake wa'anda jaridodi ke fitarwa fannin da dama abun harko kuma tarihin siyasar ƙasar nan wai magajin gari zai iya ɗaukar doka na ya hana a yi zanga-zanga kuma na harko wake ga da mu 'yan hula muka fuskanci na a hana mana mu yi zanga-zanga har so goma. Do manifestation. Madalla masu ramu ƙarshen shirin namu kenan na maricin yau zan burku da Musa sun ya karanta muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.